na komo wannan shi ne ainihin dawowata ta biyu a can lokacin na yi odiyo na yi shi kamar ya kai tsawon minti ainihin goma sha ɗaya wanda ne magana kuma na yi tsokaci akan abin da ya shafi abin da ke faruwa a cikin ƙasar mu ta Niger. Abin da ainihin shugaban ƙasa ta Nijar Muhammadu Bazum ya game da ainihin son shiga cikin rigar malanta domin taɓa addinin musulunci da alkur'ani cewa aure da ake yi shi ya kawo ma nijar matsala da talauci da sauransu cewa ya dace a rika zama da mata ɗaya kuma ya kafa hujja da aya alkur'ani wadda can farko a cikin odiyo na na masa gyara wajen karatun da ya karanta aya cewa wa in kubtu ce babu wa in a cikin ainihin alkur'ani sannan babu ala ta'ulu ala ta'ulu babu shi ko sai dai Allah ta'ulu wa in khiftum shi akwai babu wa in khiftum masha Allah saboda mun ga akwai wasu malamai da suke tare da shi masu son zuciya wanda suka rubuta mai waɗannan ayoyin ko wannan ayan dan ya ci mutuncin addinin musulunci ya yi ma addinin musulunci karan tsaye to mu kuma muna kira da babban murya da respect da da'a da biyayya da ya kamata a yi wa shugabanni muna yi muna kira ga shugaban ƙasa ya janye kalamansa na cewa za su sa wata hukuma ta duba akan takaita aure musamman ministoci ma za su tsaya da aure mata ɗaya kuma haka za a kula da talakawa domin sun ɗauki cewa aure shi ya kawo matsala a cikin ƙasar Nijar wanda a cikin audio na da ya wuce na ce ba wai ainihin abin da ya kama ƙasar Nijar talauci ba wai aure ba ne zalunci ne ya mamaye ƙasa ƙasanmu ta nijar zalunci ne ya mamaye ƙasa akwai arziki akwai iraniyan akwai sharbon akwai man fetur akwai zinariya akwai aikin yi amma muka ce a yi adalci a ɗauko waɗannan 'ya'yan talakawa a hannun tasu a basu aiki aiki da ake son kai ana sa ɗiyan hukumomi ɗiyan masu ƙarfi ɗiyan masu faɗa a shi a cikin ƙasa su ake ba matsayi ɗan talaka gashi da digiri gashi da certificate mai ma'ana certificate ga ka da digirinka ka yi karatu amma in kan nemi aiki ba za ka samu saboda ba ka da kowa a cikin harkar gwamnati saboda ba ka da kowa a cikin harkar siyasa muka ce a yi adalci idan an yi adalci za a samu cigaba a cikin ƙasa arzikin ƙasan nan akwai shi in mun san kuma akwai shi amma yanda za a 'yan ƙasa su amfana da shi shi muke nijar a matsayinka na shugaban ƙasar nijar kai ma Allah ya baka zaɓi a musulunci in ka san baka iya adalci kakka nemi shugabancin ƙasa to yanzu kai ma soke ma kanka shugabanci ka ce ba a ƙara shugabanci a Nijar saboda ba ku da adalci kaga ba za ka faɗi wannan kalma ba tunda kuna rantsuwa kun ba ku cika alƙawari amma akwai wanda fito ya ce daga yau kar a sake neman takarar shugaban ƙasa a Nijar babu to zaɓi ba a zuwa cikin zaɓi a ce a kafa hujja da shi ko kuma a yi doka ta tsanani babu wannan a cikin musulunci da aka muna kira ga shugaban ƙasar Nijar matsayinmu na ɗaliban mu addini muna kira na zaman lahiya shugabanni tunda da karanci musulunci ba ku yi haƙuri ku zamna a matsayinku na 'yan demokarasi kar ku taɓa addini kar ku tunzura matasa kar ku kawo tashin hankali a cikin ƙasa alhali kuna cewa a zamna lahiya wallahi taɓa addini kawo tashin hankali ne a cikin ƙasa Allah yana kawo bala'i a cikin ƙasa kuma wa ma ya alamu junudu rabbika illa huwa runduna ta Allah Allah kaɗai ya san iyakarta ba ku sani ba Allah zai iya kawo aljannu su yaƙe ku Allah zai iya kawo mala'iku su yaƙe ku Allah zai iya kawo wata cuta ta yaƙe ku kenan abin da muke so matsayin mu na 'yan Nijar muna kishin kasar mu Nijar amma ba ma son ana taɓa addinin musulunci yau 'yan Nijar suke cikin matsala duk ƙasashen Afirka inda kai yawata ɗan Nijar kake gani ba mu kaɗai muka yi kowa talauci ba ba mu kaɗai muka fi kowa talauci ba mi yasa rashin adalci rungumar turawa ana ɗaukar dukiyarmu ana ɗora musu na kwashe mana dukiya ana barin talakawa ga mu nan duk ƙasashen waje muke neman kuɗi rashin adalci da aka muna kira addini na malamai ne ba na shugabanni ba kada ka yi amfani da riga ta mulki ka taɓa addinin musulunci kada ka yi amfani da riga ta mulki ka taɓa sunnar manzon Allah wallahi duk wanda ya taɓa musulunci kuma ya taɓa sunnar manzan Allah Allah ba zai kyale shi muna gaya maka lokaci ne Allah baka yar dama kalilan kada ka yi amfani da wannan dama ka ce za ka taɓa sunnar manzan Allah kada ka yi amfani da wannan dama ka za ka taɓa ainihin musulunci ba za ka kai labari idan kana so wai ka goya ba turawa baya irin manufofinsu da suke sawa a cikin aƙida su ta yahudanci a cikin harakar yahudancinsu kace kana son ka goyi bayan wannan abu don su ji daɗi su girmama ka su baka lambar yabo domin duk mutumin da ya taɓa musulunci sai sun ba shi lambar yabo kamar yadda muhammadu isu ya taɓa musulunci suka ba shi lambar yabo saboda ya ce akwai gado dukkan mai kuɗin da ya mutu akwai gado a gwamnati sun ba shi lambar yabo saboda ya taɓa addinin musulunci shi ba ya kawo irin waɗannan ruɗani yau sai tarihi